بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وما سسرارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا domin ci gaba da program ɗinmu na fikihun azumin ramadan jiya in ba a manta ba mun shiga ga dangadan mun fara sharhin baitoci na babu siyam a wannan littafin mu mai albarka littafin ashalul masalik fi nazmi targhibil murid salik na al-imam muhammad al-bashar rahimahullah mun fara matsalar farko wanda ya kawo shine matsalan rubutu shahri ramadan yaya ake tabbatar da shigan watan ramadan shine yace sau mu shahri Bistik Mali. sha'bana aw bi ru'yati hilali ya faɗi hanyoyi guda biyu na ganin ko na tabbatar da shigan watan ramadan abu na farko da ya faɗa ya ce bistikmali sha'ban ta hanyar cika watan sha'ban ko cikan watan sha'ban talatin hanya ta biyu au bi ru'yati hilal ko ta hanyar ganin wata ganin wata ta yaya sai ya faɗi irin gani ɗan ya ce imma bi adilaini a wistifaba ko ta hanyar adilai guda biyu su zo su bayar da shaidan cewa sun ga wata a wistifagwa ko labari ya yadu na wato jama'atin lam yakzibu fil ada ko ganin jama'a masu yawa wanda a bisa al'ada ba zai yiwu ba su haɗu bisa kan ƙarya to kaga shi yasa na ce a nan za ka iya cewa a dunkule akwai hanyoyi guda biyu na tabbatar da shigan watan ramadan kuma kana iya cewa a fayyace akwai hanyoyi guda uku to anan malamai suna cewa malam ya ce ya butu saumu shahari azumin wata yana tabbata watan ramadan eh, al-doktor eh, sa'id al-kamali yake cewa yana ganin da abin da ya fada ce malam ya faɗa shine ya ce yasbutu sau saumi watan azumin shi yake tabbata ba azumin wata ba azumin wata yana tabbata ne da yinsa in ka yi to ka yi azumin wata saboda haka wannan ɗin tsarin shi ya fi kyau wanda ba a bukatar a yi takadiri wajen fahimtar baiti ɗin to almuhim dai mun gane abin da malam yake nufi abu na farko shine istikmal a ce watan sha'aban ya cika talatin saboda a musulunci annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa mana cewa ashahu ya kunu ya ce asharu hakaza wa hakaza ya yi ishara yana zanto 29 kuma yana zanto 30 yana a kalandar musulunci wata baya fice 30 don haka idan watan sha'aban ya cika talatin to wannan shi ke tabbatar mana da cewa waya gari watan ramadan ya tabbata dalili akan wannan shine hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga abu huraira hadisi wanda bukhari da muslim sun rawaito da shi wato hadisi muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu 'iddat sha'ban 30 ku yi azumi in an wata kuma ku aje azumi ku sha ruwa in anga wata fa in ghubbiya alaykum idan watan nan ya buya a gare ku a dalilin yammaci ko daren 29 aka yi hadari sama ta yi baki ta yadda ba za ku iya ga wata ba ko kuma a'a watan ya ɓuya a gare ku kun nema kun nema ba ku same shi ba fa akmilu ta sha'bana salasin ku cika adadin watan sha'ban ya zama talatin wannan shine nassi addalilul ijmali addalilul tafsili ɗin kenan dangane da wannan mas'ala ta farko wata yana tabbata watan ramadan yana tabbata idan watan sha'ban ya kai talatin sai ce bi ru'yatil hilali ko wato wasila na biyu kenan ganin wata shi ko ganin wata wannan akwai hanyoyi guda biyu da za a tabbatar da ganin wata na farko shine adilai guda biyu su zo su bayar da shaida abinda ake nufi su zo su faɗa ma alƙalin musulmi ko shugaban musulmi ko da aka wakilta domin ya sanar ma musulmi ganin wata ko wanda aka wakilta ya zanto wakilin shugaban musulmi ko wakilin musulmi na gama gari domin faɗan al'amarin wata da ma sauran al'amura na musulmi da suka shafe su gaba ɗaya idan waɗannan mutane guda biyu adilai suka zo suka bayar da shaida to kenan ya tabbata daga nan sai a yi umarni cewa a ɗau azumi to su wane ne adilai wane ne adili malaman fikihu suna cewa al'adlu hurrun muslimun kad kullifa wa anhu wasful fisqi wal hajrin tafa wa lam yura kabiratan yubashiru wala ala saghiratin yuthabiru ma'ana duk mutumin da ya hada waɗannan siffofi guda shida shi ake kira adili na farko al'adlu hurrun dole ne ya zanto mutum ɗa ba bawa ba yana da kyau mu bambanta tsakanin adala wajen malaman fikihu da adala wajen malaman hadisi su malaman hadisi riwaya suke yi to akwai bambanci tsakanin riwaya da shahada su malamin fikihu suna tabbatar da shaida ne to dangane da shaida ba a karban shaidan wanda yake bawa saboda ba shi da cikakken yanci nashi da zai faɗi abin da yake so ba tare da influence ko tasiri na mai gidansa ko wani ba don haka aka ɗauke masa wannan shaida sai ɗa mai cikakken yanci saboda ka sharadi na farko ga mutum wanda za a siffanta shi da cewa adili a fiki hance shine ya zanto ɗa a ilimin hadisi tun da riwaya ake yi wannan bai shafi wani hakkin mutum ba hakki ne na Allah madaukakin sarki da annabinsa sallallahu alaihi wasallam to malaman hadisi suna karban hadisi ga mutumin da yake bawa ne ko wato ainihin ɗa saboda ka yana da kyau ɗalibin ilimi a fahimci wannan sannan sharaɗi na biyu shine kamar yadda ce al'adlu hurrun musulmin ya zanto musulmi ba za a karɓi shaida na wadda ba musulmi ba a abin da yake na musulunci abu na uku suka ce ya ce kad kullifa wanda yake mukallafi musulmi wanda yake mukallafi na mukallaf shine wanda ya sifantu da siffofi guda biyu na farko balaga na biyu hankali ya zanto ya balaga ba karamin yaro ba da yaro ai ba shi da cikakken nutsuwa da har za mu dogara da abin da zai faɗa mana don haka musulunci ya tsaga alkalami kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ke cewa rufi alqalamu an salat an ɗage alkalami na takalifi na ɗora nauyi na shari'a akan mutane uku a cikinsu sai faɗi ɗan ƙaramin yaro har sai in ya balaga to mutum baya zanto mukallafi sai ya zanto baligi kuma sai ya balaga ɗin a cikin ƙoshin lafiyar hankali mana ya zanto yana da hankali ba wato ainihin ah, mahaukashi ba ko mai taɓa hankali ba to wannan shi ne siffa na uku wannan siffa ta uku ta kunshi abubuwa guda biyu kenan in za ka fassala su sai ka ce yanzu mun faɗi abubuwa guda hudu kenan sai malam ya ƙara da cewa wa alluhu wasful fisqi wal hajr tafa sannan siffa na fasikanci da kuma siffa na katangewa ko hani ya kubata daga gare shi ma'ana ba fasiki ba wane ne fasiki fasiki shine mai yin alfisk alfisk shine irtikabul muharramat wa ijtinabu alwajibat aikata abubuwa waɗanda suke haramun karara a shari'a da kin aikata abubuwa wanda suke wajibai ne a shari'a mutumin da ya sifantu da wannan sifan shi ake kira fasiki Yanayin abubuwan da suke haramun sannan yana kin yin abubuwa waɗanda suke wajibi ne a kansa wannan shine fasiki wanda yana yin makaruhu ba a kiransa fasiki wanda baya yin mustahabbi ko wani abu wanda yake suna wannan ba a kiransa fasiki fasiki shine mai kete haƙƙi ko haddin Allah madaukakin sarki to mutum yana ƙetare iyakan Allah maɗaukin sarki ne idan ya ƙi bin umarni na wajibci ko ya ki hannuwa da hani na haramci wanda suka tabbata a shari'ar musulunci to ya zanto mutumin nan ba fasiki ba sannan ya zanto ba mahjur ba wato ba a hana shi tasarrufi ba cikin al'amuransa na yau da kullum saboda ta illa da take tattare da shi wannan shine alhajiru to wa ake masa hajiro a shari'ar musulunci ana yin hajiro ne ɗan ƙaramin yaro da kuma wawa mun san dai ma'anan yaro wanda bai balaga ba ba shi da kaifin hankali da hikima da zai yi amfani da dukiyarsa yadda ta dace shi kenan sai a kame hannunsa a hana shi tasarrufi akan dukiyarsa a samu wani wanda zai masa irshadi ko waliyinsa ko wani shi ko wawa wannan shi ake kira da larabci as-safihu malaman mazhabar malikiya suna da ta'rifi da suke ma as-safih suke cewa wasafahu at-tabdhiru lil amwali fi shahwatin wa ladhatin Halali. wato wauta in an ce wawa wanda ake masa hajaru to wautai shine wannan shine almubazziranci da dukiya wajen sha'awa da bin ababen daɗi wanda suka halasta wato mutum ne yana da dukiya amma bai iya sarrafa dukiyar da hikima yana kashe kuɗi ya wuce gona da iri kashewan a wajen mai wajen abubuwa waɗanda suke halal na sha'awarsa na abinci saka tufafi saka eh, abin nan shiga mota yau yana wannan gobe ya canza ga bukatu da yawa a rayuwa amma su waɗannan su yake yawaita su yi wuce gona da iri yanayin irin gida yanayin irin abin da zai ci da abin da zai saka sun wuce gona da iri yana kashe makonan kudi a kansu alhali akwai bukatu nasa ko na karatu ko na iyali ko na iyaye wanda ya dace a ce ya mayar da hankali wajen gudanar da dukiyarsa domin ya saukar da wannan wajibi din amma baya yin haka to wanda shi ake kira asafa kunga ga abin da yake halal fa suka ce saboda idan yana ciyar da dukiyarsa abin da yake haramun ne wannan ba safihi ba ne wannan fasiki ne to ya zanto ba fasiki ba ba safihi ba walam yura kabiratan yubashiru sifata ta shida kenan ya zanto ba a gan shi yana rungumar babban laifi ba ma'ana ba mai aikata alkama ba ne irin su sata irin su karya irin su gulma irin su annabimanci waɗannan dukansu alkaba'ir ne to ya zanto mutumin da baya aikata wannan sannan sifa ta ƙarshe wala ala saghiratin yusabiru ba mai dogewa ba a kan aikata ƙananan laifi ƙananan laifi ba sa mayar da mutum fasiki amma idan mutum ya doge a kansu koyaushe yana yi to suna ɗauke masa siffa na adalci to mutumin da ya game waɗannan siffofin ɗa eh, musulmi baligi mai hankali ba fasiki ba ba wanda aka hana shi amfani da dukiyarsa saboda wauta ko karancin shekaru ba ba mai aikata babban laifi ba ba kuma mai dogewa bisa ƙananan laifi ba na malikiya da waɗansu su suna ƙara azzukuriya wannan abu ne wanda ya shafi gama garin mutane to suna cewa ɗan ma da ake nufi namiji akwai abubuwan da mata suke shaida a kai akwai abubuwan da masa bayan da shaida a kai a addinin musulunci to malamai suna saka wannan saboda abu ne da ya shafi gama gari ba ya shafi mata ba ne zalla taban ba muna magana akan eh, shaidan mata bane na haka ba za mu tsawaita wannan maganan ba to idan aka samu adilai guda biyu waɗanda suka sifantu da waɗannan siffofi nan suka bayar da shaida ma'anan sun bayar da shaida kowannensu ya faɗi cewa ya ga wata ba ɗaya ya ba ɗaya labari ba yana da kyau jama'a mu gane wannan so da dama za a ce an ga wata waje kaza wani ne ya gani sai ba wani labari sai ba wani labari wannan mutum ɗaya ne ya gani sauran duk labari suka ji ba shaidar su za a karɓa ba a'a mutane biyu kowa ya zanto ya gani gani mustaƙilli ba ya ji labari ba to wannan dalilinsa kuma shine hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kaɗan daga cikinsu نفرق حديث الحارث بن حاطب شو قبل مكة وتسكن مكة الله مريسة قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهما ينا تيوى أنه صلى الله عليه وسلم يا يمن أمرني مي ونن إبادة shine annan sik mu ibada na azumi lirru'ya da sababin ganin wata ma'ana sai mun ga wata za mu fara azumi fa in lam narahu idan ba mu gani ba wa shahida shahida adilin shaidu adilai guda biyu suka bayar da shaida na sakna bi shahadatihima sai mu yi azumi dogaro da shaidan da suka bayar wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi kuma ingantacce ne hadisi na biyu hadisin rabi'i ibn harash عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا shi wannan hadisin malamai suna kawo shi amma ya shafi karshen ramadan ne da yake hukuncin iri guda ne suke kawo shi a matsayin dalili cewa ribi ibn harash ya rawaito daga wani mutum daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi a wajen musulmi ahlus sunnati wal jama'a duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adili ne saboda haka ɓoye shi a hadisi baya raunar hadisi nan cewa wani mutum daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane sun yi sabani a ƙarshen ramadan a ranar ƙarshe na ramadan sai waɗansu gara sun yi sabani dangane da gani wata an gan shi ko ba a gani ba sai waɗansu larabawan ƙauye guda biyu suka zo suka bayar da shaida a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi sun ga wata ya tsaya jiya da yamma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane cewa su bude baki mana a tafi a yi idi sai hadisi na uku hadisi abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab annahu khataba an-nasa fi al-yawm alladhi yushakku fihi faqala ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته آه، آه، وانشكوا لرؤيته وانشكوا لرؤيته آه، وانشكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا يكي cewa abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab ya yi huduba a cikin mutane a ranar da ake shakku a ciki ranar shakku sai ya ce ku saurara jama'a ni na zauna da sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kuma tambaye su dangane da al'amarin addini kuma sun ba ni labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ku yi azumi ganin wata ku sha ruwa in an ga wata ku yi ibada in an ga wata ku aje in an ga wata idan ya ɓuya a gare ku to ku cika adadin sha'aban ya zama talatin amma idan shaidu guda biyu suka shaida to ku ɗau azumi kuma ku aje azumi waɗannan hadisan guda uku duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan shaidu guda biyu da wannan malaman mazhabar malikiya suka yi riko cewa ba za su karɓi shaidan mutum ɗaya ba wajen tabbatar da azumi kuma wannan shine mazhabar jumhur waɗansu malamai suna ganin cewa za a iya karɓar shaidan mutum ɗaya ma kaɗai idan mutum ɗaya adili ya bayar da shaida to za a iya karɓar shaidansa alkali ko shugaban musulmi ya karɓi wannan shaidan kuma ya yi umarni mutane su tashi da azumi dalilinsu shine hadisin ibn umar na manta mun faɗi hadisi na biyu dan yana cikin abu dawud hadisi na uku da na yana cikin nasa'i kuma dukansu hadisai ne ingantacce gangatattu wannan shi kuma hadisin abu huraira ne ya rawaito hadisin abu dawud daga abdullah ibn umar yana cewa tara annasul hilal fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fa sabahu wa amara an-nas bi siyamihi naga mutane sun sun nemi wata sai na ga wata sai na tambayi annabu sallallahu alaihi wasallam sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni na gani sai ya azumi ya yi umarni cewa mutane su tashi da azumi da wannan suke cewa ga annabi ya karfi shaidan mutum daya saboda haka su suna ganin shaidan mutum daya ya wadatar kuma wannan al'imam alkazi ibn al'arab maliki shi ma ya tafi akan wannan cewa in mutum ɗaya ya gani adili to za a iya Daukan wato ainihin eh, shaidansa waɗansu malam malikiya sai suka yi mara'atul khilaf suka ce dangane da mutanen da suke kula da al'amarin ganin wata koyaushe suna bibitan abin to lallai su kan sai mutane biyu amma wanda ba su damu da abin ba sosai to in har mutum ɗaya ya faɗa adili to sai a ɗauke nashi sun yi jam'i kenan tsakanin abin guda biyu don ihtiyafi zana ganin cewa wannan mazhaba ta malikiya ita ta farin jaye dangane da wannan mas'ala a nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora daga hanya na biyu yadda watan ramadan yake tabbata da gani abinda muka faɗa ya zanto ni zai lashe daga Allah muna roƙo muna roƙonsa ya daɗa mana inda muka yi kuskure Allah bikin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh